Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban jam'iyyar Democrat Tayi Morabos sai kuma yadda manoma a yankin Afirka ta yamma suke cewa yankin na iya ciyar da kansa ba sai ya dogara da shigo da shinkafa ba kana akwai shirin da rashin tayi na salo garba da sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A jihar Hadi shugaban jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta yi babban taronta a yau Litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a zaɓen mai zuwa. Debbie Wasman Schultz shugaban jam'iyyar democrat ta ƙasa ta bar aikin ta biyo bayan kwarmata wasu sakonnin imel da ke nuna shugaban na wasu kalaman cin zarafi ga mai neman zama ɗan takara sanata bernie sanders a lokacin da yake karawa da hillary clinton don neman zama ɗan takara wasman schultz wadda take 'yan majalisa ce da ta fito daga jihar florida ana tsammanin za ta sauka daga kan mukaminta ƙarshen makon nan bayan babban taron da za a yi a birnin philadelphia bani sanda dai ya buƙaci wasman ta yi murabus bayan da aka kwarmata bayanan da suka kunshi imel akalla dubu biyu na shugabar jam'iyyar na tsawon akalla shekara ɗaya da rabi bayan da aka bayyana murabus ɗin na debi bernie sanders ya fitar da wata sanarwa da ke cewa debi wasman shove ta yanke shawara mai kyau ga jam'iyyar democrat kuma ta cancanci a gode mata da shekarun da ta kwashe tana aiki yanzu jam'iyyar na bukatar sabon shugaban da zai buɗe ƙofar jam'iyyar ya yi maraba ga ma'aikata da matasa dole ne shugabannin jam'iyyar su zamanto ba sa nuna bambanci ga kowa a zaben ɗan takarar da za a tsayar mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu na ɗaya rick machar ya yi kira ga shugaban ƙasa salvaki da kada ya saba yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen mai gurbinsa da tabban den guy mai magana da yawon mace james gadet dak ya ce zaɓar taban deg a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gaira babu dalili a ƙasar yunkurin mai gurbin mace dai ya biyo bayan gaza cika wa'adin kwanaki biyu da aka baiwa mace din ne na ya dawo babban birnin juba shugaba ki ya gayyaci mace wanda yake shugaban jam'iyyar adawa ta people's liberation movement domin su tattauna don samar da maslaha akan rikicin da ya barke tsakanin bangarorin biyu inda ya dalilin mutuwar mutane akalla uku. mai magana da yawon maca wato dak ya ce nada taban deg baya bisa ka'ida saboda an kore shi daga kan mukaminsa haka kuma yarjejeniyar ta bayyana cewa idan mataimakin shugaban kasa na ɗaya ba zai iya gudanar da aikinsa ba yana da hurumin zabar wanda zai iya rike masa mukaminsa a cewar dak din Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a ƙasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara ranar Juma'a a birnin Munich na jihar Bavaria ya samu kula a asibitin taɓaɓɓu kuma ya kwashe sama da shekaru guda yana shirya kai harin. Cikin shekara ta 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa David Ali Sambole a asibiti. har na tsawon watanni biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa a cewar mai magana da yawon jami'an tsaron munich thomas stenkrow mr stenkrow ya ce bayan halin da matashin ke ciki na damuwa ana kyautata tsammanin yana fama da tsoron cuɗanya da jama'a sambali wanda ya kashe kansa bayan da ya kai harin haka kuma haka kuma ba wai ya zaɓi nau'in mutanen ba ne lokacin da ya kai harin kuma babu wata shaida da ke nuna cewa harin na da alaƙa da siyasa manyan jami'an tsaro a birnin munich sun ce kamata ya sojojin jamus su kai ɗauki a duk lokacin da aka shiga irin wannan hali kamar irin wannan da aka shiga na ranar juma'a da kwamitin da ke kula da harkokin wasannin olympic wato ioc a takaice ya yanke shawarar barin duk 'yan wasan kasar rasha su yi wasa a gasar olympic da za a fara wata mai zuwa idan rabana ya kai mu a rio saboda zargin kasar da amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a lokacin da yake magana a jiya lahadi shugaban kwamitin ioc thomas bach ya ce kwamitin ya dakatar da hukuncin dakatar da kasar a wasannin saboda kare 'yancin 'yan wasan da ba su yi amfani da haramtattun kwayoyi ba don samun kuzari a kan abokan karawarsu mr bash ya ce za a iya cewa wannan abu ne da kungiyar ta aikata kuma za mu iya kora kowa amma daga karshe dole ne mu kalli idon kowane ɗan wasa mu yi tunanin hukuncin da muka ɗauka amma kuma kwamitin ioc ya bayyana cewa dole ne fa a saka ido a kan gwajin da za a yi wa 'yan wasan rasha a wasanni 28 za a yi wanda za a fara a ranar 5 ga watan agusta a rio de janeiro a jiya lahadi a birnin moscow ministan wasanni vitali mutko ya bayyana jin daɗinsa da kwamitin ioc bai ɗauki matakin hana 'yan wasan rasha baki ɗayan su yin wasa ba bayan da hukumar yaƙi da shan kwayoyin ƙara kuzari ta duniya wato wada ta zartar da hukunci a makon da ya gabata a rahoton da kuma uwa da ta fitar na makon da ya gabata na cewa sama da 'yan wasa 30 ne gwamnati ta samar musu kwayoyi masu ƙara kuzari madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirinmu na safe, mun fara kawo muku tattaunawar da muke da Grace Alheri Abdu ne wadda yanzu haka take Philadelphia wajen taron jam'iyyar Democrat. Kuma yanzu haka shugaban jam'iyyar ta yi murabus ga Grace. Maimakon abu da magana ita Hillary Clinton da ta tsaye shi eh, wanda za su tsaya takara da shi da ake ganin zai taimaka matuƙa gaya wajen ganin ta samu wannan ta nasara wannan zaɓe sai zama sai ya gushe wannan batu aka koma kan batun kwarmatan nan da kuma zargin waɗannan wannan email to ya zama tilas ita shugaban wannan jam'iyya ko kuma wannan tafiya shirye-shiryen nan a ita debi ya zama tilas ta yi marabus sun da cewa za ta yi marabus amma daga bayan an kammala wannan babban taro to sai kuma ake cewa idan ta aka kira shi bayan ta an kammala taron babu wani batun da za a yi sai batun ta za ta har yanzu kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba akwai masu ra'ayin cewa an tilasta mata yin marabus sai kuma waɗansu da suke da ra'ayin akasin haka da ke cewa ita ce ta gani maimakon ta ja hankalin jama'a hankali ya koma kanta a maimakon ita takararsu na ita za ta janye kawai to amma kuma ita tana nuna cewa da yake ita ce sai ruwa ta tsaki ta kai jam'iyyar nan ga inda ake a halin yanzu ta yi matuƙar aiki har aka kawo inda ake yi ba za ta koma da baya ta zama yar kallo a wannan tafiya ba tana so ta zama wadda za ta buɗe taro da daidaitaccen jawabi ta kuma rufe taro da jawabi to amma ana eh. To yanzu ta yi murabus ɗin koko ana akan za ta yi ana ana cece ce ne akan. Ta yi murabus sai dai murabus ɗin zai fara aiki ne bayan an kammala wannan taron. wanda ya nuna cewa a lokacin da ake taron har yanzu tana nan tana matsayin shugaba sosai sai a cikin jerin mutanen da za su gabatar da jawabai wanda tana ciki musamman kasancewa ta shugaban wannan tafiya an cire sunanta an maye gurbinta da wadda take taimaka mata wato ita wannan tona brazil to amma aka ce tana cewa har yanzu duk da yake ba za ta yi wannan jawabi mai muhimmanci ba tana so ta buɗe ta kuma rike to amma ana ganin cewa barin ta ta buɗe yanzu cewa ba zai zama alheri ba ga ita jam'iyyar democrat domin magoya bayan kwani sanders za su yi mata ihun da ba taɓa gani ba a tarihin babban taruwa ka saboda haka suna ganin cewa wannan ba dabara ba ce to abin da ake kawo yanzu dai duk waɗanda kake gani a wannan dandali magoya bayan bani sanders ke kuma suna duk in an yi wani abu an yi magana in kafofin watsa labarai sun yi magana To ina ita ina magoya bayan hilar suke? To babu ko ɗaya dai ban ko guda ɗaya a wannan dandalin. To Allah kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Ku tashi mu mai da himma ya ki da rashin daribi. Ku tashi mu mai da himma ya ki da rashin yi Kai aikata ku tsare aiki. kai yau ba magana komi sai aiki. Sai da asar sannan ka tashi, ko tashi mu mai da himma ki da rashin tarbiyya. Yan kasuwa ku ko ku kiyaye. Yan wasa kwauri do su da ku ko masu kayan masarufi. Ko sai suwa da ya kamata, ko tashi mu mai tarbiyya a kai ‘ya'ya makaranta. Su ilimin zamani su koyi arwalla da sa. ta girmama wa magabata sannan mu yi kishin ƙasanmu. Lallai wannan ya kamata, ku tashi mu mai da himma yaƙi da rashin tarbiyya. Wai sai ka gama su ƙari. To Allah ji kan Sani Aliyu Dandau. Daga taron jam'iyyar Democrat sai na makiyaya da manoma a kasashen yammacin Afirka da suka ce suna iya ciyar da kansu ko ba a shigo da abincin kasar waje ba. Ga Nasir Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahoto na ya kara tsawo ne don gamuwa da direban tasi da ne a abuja kan hanya ta tafiya ofis bayan taron kungiyar manoma makiya da masu kiwon kifi ta afirka ta yamma da ta yi taro a abuja da nuna afirka za ta iya maciyar da kanta in al'umma sun zage damtse dan tasi din ya kunna kiɗa da kure sauti inda nan take na roke shi da ya kashe sai ya ce a'a da me zai ji ne da zafin aljihu ne ko da rashin jin kiɗa buhari ya zo ya samu kasar ta taɓarɓare in ji dan tasi ɗin mai suna tunde idan ina sauraron kiɗa hakan zai ɗauke min hankali daga tuna yadda zan biya kuɗin haya ciyar da iyali na kula da mahaifina tabbas hakan zai saukar min hawan jini ƙungiyar ta dukkan manoma da lamuran karkara ta afirka ta yamma banda ƙasar cape verde ta ce hana shigo da shinkafa najeriya da shugaba buhari zai sanya manoma da sauran al'umma azamar komawa gona jibo banya daga jamhuriyar nijar shine shugaban ƙungiyar ƙasashenmu sun ka sha hannu bisa shiri da aka yi tsakaninmu da european Union kaga da Najeriya bai sa hannu ba hala yanzu abin bai tsaya ba nan muna yi ma shugaban ƙasar Najeriya yabo duk mazamnan karkara na Afirka suna tare da shi ɗari bisa ɗari ɗari biyu bisa ɗari ma duba ruwa da an Najeriya a ce shinkafa wani wuri aka yi dota a kawo mun bai kamata ba nono a ce yanzu duk dukiyan da a ga Najeriya mun gaza samun nazarin da zai sa mu bunƙasa nono shanan Najeriya mu ba ƙasashen a ce ba mu da wannan ƙarfi bai kamata ba taron dai da ya samu halartar manoma da makiyaya da wakilan manyan kabilu da wasu ƙananan kabilun Najeriya sun faɗi bakin zarin magance gamar makiyaya da jama'a yankuna masu dazukan kiwo. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da 'yan siyasa suka dawo da muhawarar naɗa wasu da ba 'yan siyasa ba a majalisar ministoci da shugaba Buhari da suke ganin hakan na hana shi samun bayanai ko shawarin hanyar tallafawa al'ummar Najeriya musamman ma talakawan yankunan karkara. Barayin Bauchi Sunusi Babar Tauko ya ce yadda tattalin arzikin Najeriya ta barbare sai kwararru ne za su iya tabuka wajen gyara lamura. Inda muna so mai gyaran saboda Allah ne. An sa 'yan siyasan da yawa an sa wanda ba 'yan siyasan ba amma a kulo wanda aka san sun taɓa rike matsayi sun yi aiki dama irin wayannan mutane ya kamata su zamo shugabanni a najeriya irin su shi wannan minista da ake faɗa na fct wanda ya fito daga hukumar azai na najeriya ko mutumin adama ni na san shi mutumin kirki ne ba za ka taba haɗa baki da shi ka cuci gwamnati ba aikin da aka sa shi ya shi ke yi irin wayannan ne za su iya zuwa su yi gyara a halin da najeriya ta shiga Jana muhammadu buhari za mu kara bai shawara ya zama mai saurara da kansa shi ma abin da halin talakawa suke ciki dan apc mai mulki barista ibrahim bello ya ce yana da kyau shugaban ya yi garan bawul a sauran ma'aikatu ko sassan gwamnati da tafiya da 'yan siyasa da adalci na muhammadu buhari ya rike kowa tsohon gwamnati zuwa yanzu suna tare da shi to amma kuma a siyasance babu yanda za a yi wanda bai yi ka a siyasa ba ka kace zai zo yi ka ya san cewa ka cire shi ko gobe maka inda kake so na ake sama barka sabotage a zahiri dai gwamnatin buhari na tafiya da lamura daki daki da da hakan ke ɗaukar dogon lokaci kafin a ga wani sauyi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaishe ka nasiru har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na murya amurka da kenan birnin washington dc muna yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirin mu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau za mu kawo ƙarshen firar tamu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Madina Dauda da Dr. Usman da ci gaba da bayanansa da ya soma makon da ya wuce. Babban abu a ɓangaren mulki samar da kyakkyawan yanayi na rayuwa. sannan samar da tsaro da kafa wanda zai ba mutum na zuci a matsayinsa na ɗan ƙasa ya gudanar da al'amuransa na rayuwa shine na biyu sannan na uku shine gaskiya riƙon amana duk sun biyo baya su ne na uku a kan yanayi na shugabanci da za a samu rabu to bari mu koma ga matashi ibrahim garba wala mu ji shawarar ka da kuma yadda za a jawo hankalin ku ko matasan nan ku koma gona. to alhamdulillahi ni bisa nazari da kuma tunanin tunani na matasa ina ganin na ɗaya tukuna tsakani da allah duk mutumin da allah ya bashi nauyi na shugabanci na wakilci ya tsaya ya gane cewa da wadda yake kwanciya a ƙarƙashin gini da take da lantarki da ac da fanka daban yake da mutumin da ke cikin kango wadda bai ma tunanin wutan nan wadda yake cikin kango yana firgita don zafi don tsananin abin da ya kwanta da shi a zuciya kai da kake cikin gidan gwamnati kake tare da shugabanni kake samun saukin rayuwa ka yi tunani nazarin ku daban ne ba don komai ba saboda allah ya baka wannan gata saboda ka aiwatar wa al'umma wannan aiki da ya baka wannan shine kirata na biyu mu matasa kada mu tsaya muna fadanci idan mu rufe ko mahaifinka ne gaya masa gaskiya a yadda ya kamata in ya ce kai ba daidai ba ba inda Allah ya ce ka yi abin da ba daidai ba me nake cewa mun tsaya mun bari a jihohi da ƙananan hukumomi ana amfani da mu matasa ba ma ƙara ƙasar komai sai kawai ɗawainiya wani nauyi ne muka zama maimakon mu zama ummul aba'isin arziki da yanzu muke tattauna kyanta a ce an koma ana samun hanya ta wurin wurinmu magana ta anan shine akwai gibi tsakanin gwamnati da al'umma musamman matasa a cike wannan giɗin ma'aikatu ministries ba komai ya taso sai a ce kana neman ganin president ko kuma kana neman ganin vice president ba kenta ministries da jihohi eh, ministries na federal da na jihohi hatta local government sun zama ana amfani zan tashi maimakon ina abuja da zama in abu ya gagare ni in koma local government ina in biyo ta tafi min sauki in samu haduwa da gwamnati na aiwatar da abin da ya kamata ba in koma ba ne wai ina tunanin na san dakta mun hira da shi a nan barin bi ya san wane ne wajen buhari ko kuma ya san office din vice president wa'annan abubuwa a cire su ba tsari ba ne wadda zai zo da tafiya irin ta buhari a samu abubuwa wadda ya sauwaka cuɗanya ko alaƙa da ake na tsakanin al'umma da ita shugabanci idan aka samu wannan mu kanmu za mu samu damar da za mu ba da guduma na cigaba amma mu sani fa cewa idan muka yi biyayya ta idon mu rufe saboda ɗan ƙalilan abinda muke samu watakila ake sa aljihu wannan shi ne zai kawo nakasan dubu da dubatan al'umma wadda ba za su amince da gwamnatin ba ba za su amince da gwamnatin ba don haka wannan shi ne allah samu dace to a ƙarshe yusha'u ka <laughs> kamar ibrahim garba wala ya taɓo ka ne yanzu a nan bayanai da ya yi kana ganin wannan a ƙarshe wannan kasafin kuɗin nan da duk muka kacalcala shi a yanzu zai taimaka wa matashin najeriya ya daina gararan ba a manyan birane ya koma ƙauye ya kafa wata 'yar masana'anta da za ta amfane shi da kuma al'ummansa abin da ya tabbata a cikin kasafin kuɗin gwamnati ne na tarayya ta ce za ta samar da guraben aiki na zahiri 500 mm. to wannan guraben aiki na 500 idan aka rubu da ƙididdigan da aka yi da mutanen najeriya miliyan 180 din nan kashi 65 matasa ne kuma a ƙididdiga mutum miliyan 130 kenan to a cikin miliyan 130 an samar da guraben aiki 500 gibin nan aka samu na waɗannan matasa to amma ba shi ne ba ita gwamnati dole ne farko abin da ya da matasa shine ba ma aikin yin ba shine a jawo su su fahimci yadda gwamnati ke tafiya waɗannan small and medium enterprises ƙananan masana'antu a ba da dama muna da local government 774 a buɗe ofisoshi 780 dai ko don ka cire ta birnin tarayya guda shida to 780 to a buɗe ofisoshi na sme waɗannan na zahiri kai me kake so ka yi me anguwanka ya san da kai noma kake so ka yi to kawo gonan kai me kake so yi takalmi ka san yadda ake eh, me kake nema wannan shine za a taya matasa samu aikin yi da an yi haka za a zabar da tattalin arziki za kuma a san irin ayyukan da ake samarwa saboda bayanai da eh, bureau of statistics wanda suke taimaka ma gwamnati sun nuna ba ayyukan yin kuma ayyukan yin ya faɗi to waɗannan ni a shawara na dole a koma gwamnati kadai kasafin kuɗi ba za ta samar da ayyukan yi ga matasan najeriya ba sai an koma cikin kasafin kuɗin an fitar da abubuwa na zahiri kamar yadda na bayani amma ga wata shawara game da samar da aikin yi a tunanina gwamnati girman da ta yi a daina ba da mukamai na siyasa da yawa sannan a haɗa masu zuba jari da matasan nan ya zama doka masu zuba jari a haɗa su da matasa in an haɗa su da matasa to matasan za su saurin koya na karanta wani kasida da wani professor ya rubuta matasan najeriya waɗanda a ict din nan sun zama kasurguman masu kuɗaɗe a ɓoye kuma suna girma kuma sun sa kansu ne to bilget ya zo ƙasar nan matasa nawa ka haɗa shi da shi da kamfaninsa ba wai ya zuba jari kawai ba duka waɗannan manyan tafiye-tafiyen da aka yi na china wanda aka ce an kashe kuɗaɗe masu yawa ban so faɗe su wasu matasa aka nemo ma hanya a daina yawo nemo kuɗaɗen da aka sace a nemo hanyar da matasa za su samu ayyukan yi shine zai taimaka matasa a cikin kasafin kuɗi ba na wannan shekaran ba amma duk yadda aka so za a saka shi a cikin kasafin kuɗi amma akwai hukumomi masu aiwatar da waɗannan ya kamata a faɗaɗa sannan ba zai nasara ba in ba a kawo ƙungiyoyin civil society da kuma mutane masu fafutaka waɗanda su ne suke wakiltar irin waɗannan mutane to a nan dai za mu dasa aya a wannan shiri amma ba fa zan ce shine ƙarshen muhawara akan kasafin kuɗin najeriya ta shekara 2016 ba a yanzu dai a wannan zaure a nawa tunanin mun yi ittifaki cewa akwai babban gibi tsakanin mahukuntan ƙasa da kuma al'ummanta to matukan ba magance wannan akai ba a samu a toshe wannan gibin mahukunta su yi tafiya tare da mutane na ƙasa al'umma na ƙasa a rika tunanin saurarensu a nemi yadda za a ji koke-kokensu a nemi yadda za a magance musu waɗannan koke-koken na yanzu-yanzu ba batun tara kuɗi ba domin tara kuɗaɗen mun yi ittifaki cewa an tara sun an ajiye saboda ai an ajiye su domin sun zama kaman wata alama ce da za a iya nunawa ko a fannin shari'a cewa ai ga kuɗaɗen da aka sace su ne a nan yanzu muka ajiye ba dama a kashe su sun zama shaida to a bar su mana a yanzu waɗanda aka samu su zauna a shaidan amma a buɗe hanyoyi na cuɗanya da al'umma na share musu hawayen kuncin da suke ciki na rashin abinci na hauhawan farashin kayan masarufi a samo wutar lantarki da vulcanizer mai gyara tayoyin mota zai iya amfani da su ko kuma mai markaɗen kayan miya zai iya amfani da wa'annan kuɗaɗe da ya samu domin gina kansa da kuma al'ummansa hausawa sun ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira a madadin yusha'u aliyu malamin tattalin arziki da ibrahim garbawala matashi wanda ya wakilce kuma kungiyoyi masu zaman kansu da dr sadiq umar abubakar gombe kwararre a fannin zamantakewan dan adam da kuma dr usman muhammad wanda shine shugaba na cibiyar horar da 'yan majalisu na afirka sai kuma ni madina dauda da na jaragamar shirin sannan muna godiya da injiniyanmu na yau benjamin gawan a nan za mu dasa aya a yanzu amma a wani jikon za mu ɗora a inda muka tsaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to da lamun gode da wannan fira da fatan cewa duk masu sauraronmu sun fahimtu ne salu garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai allah sake sada mu. ka kuɗin. To, an gaishe kamalin salo da tawagarka. Mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Salamu alaikum sashen Hausa BOE. lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka bai san dan ka sakkwato da alkhairi Allah ka kare gaba in ya muku kuma yan kaso ja sakkwato jaje waɗanda sun kusa iftila'in gobara yau ni na alhaji buba in lela wata ta sakkwato suke Najeriya. Sunana Alhaji Kasimu Naksa daga Sokoton Najeriya. Abin da nake kira ina kira ga shugaban ƙasa zan ba shawara. Gaskiya ya sani talakawa shi ne suka zaɓe shi bai da wasu kuɗi waɗanda zai bai a zaɓe shi talaka ya yi zaton idan ya zaɓi buhari yana sayan shinkafa dubu bakwai zai dawo ya sai ta dubu hudu ya zaɓi buhari buhari lokacin da yana kan sai bai cire yace matalakawa idan kuka zaɓe ni na hawan mulki za ku yi noma ku ci da kanku sannan talakan najeriya idan ba ma'aikacin gwamnati na ba ba wani abu da gwamnatin najeriya za ta yi masa illa abin da gwamnati za ta yi matalakan najeriya shi amfani ta saki dokar shigowa da abinci talakan najeriya ya samu abin da yake cikin saukin rayuwa assalamu alaikum sunana allu aliyu charles da sana karamar hukumar taranci lokar gwamnan najeriya ina so in yi amfani da dama ga mutanen ƙasata wa'anda ke addu'o'i baka kan shugabancin muhammadu buhari da ya kamata su yi kansu adalci su nuna su ga cewa abin da ya faru da kuma abin da ake ciki yanzu shi ne ya kamata ake mutane sun diba kuma sun yi amfani da wannan dama saboda su ce wannan gwamnati addu'a ba don komi ba don mu samu cimma bukurin rayuwa gaba daya to kafin shirinmu na gaba ga wannan saƙon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirin mu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To ma da lamun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. takaice ladan a jiya lahadi shugabar jam'iyyar democrat nan amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta fara babban taron a yau litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a matsayin 'yar takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na ɗaya rick machar ya yi kira ga shugaban ƙasa salva kiir da kada ya saɓe yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen mai gurbinsa da taban dengai mai magana da yawon macar james gadet dark ya ce zaɓar ɗan taban a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gaira babu dalili a ƙasar masu bincike a ƙasar jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara ranar juma'a a birnin munich na jihar bavaria ya samu kulawa asibitin taɓo kuma ya kwashe sama da shekara guda yana shirya kai harin cikin shekara ta biyar an kwantar da matashin mai shekaru takwas da haihuwa david ali somboli a asibiti har na tsawon wata biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa a cewar mai magana da yawon jami'an munich thomas tankrow kwamitin da ke kula da harkokin wasannin olympic ioc a takaice ya yanke shawarar barin duk 'yan wasan kasar rasha su yi wasa a gasar olympic da za a fara a wata mai zuwa a rio to madalla da labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sarfil hashin gumel da ya taya gabatarwa sai cubahiro judo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu jonah cummins ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da alasa da al'asar a wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri.